يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar uku ga watan rajab wata na bakwai a jerin watannin hijira shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a cigaban karatunmu na littafin nabiyu rahma صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر نبب مال ممو محمد الثاني عمر Allah ya kare shi da lafiya yi masa tsawon kwana za mu tashi a shafi na 219 inda malam yake cewa hadisatul ifki wato faruwar ƙage. da aka yi wa aisha matar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ake cewa hadithatul ya ce wa huwa ma waqa'a shine abinda ya afku fi hadhihi al a wannan yaki na banil mustalik ko ghazwatul muraisi Minal al na daga bangaren munafikai min ifkin mubin na ƙaryar da aka ƙaga wacce take mabayyaniya ƙarya a fili ƙarara wa buhtanin da ƙage abin wanda yake mai girman gaske fi haƙƙi ummil mu'minina a game da haƙƙin uwar muminai as-siddiqa wacce ta taka matsayin masu gazgata annabawa da manzanni bintin siddiq yar wanda ya kai koli wajen gasgata manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha Allah maɗaukaki ya yadda da ita wa an abiha ya kuma da babanta aurad al-bukhari wa muslim imam bukhari da muslim sun kawo fi sahihaihima a cikin sahihan littafansu da ke tattare da hadisan manzo hadhihi al-hadisa faruwar wannan ƙage mana sun zo da bayaninsa an aisha ta radiyallahu anha daga ita aishar Allah yadda da ita wa hiya yanzu ma ga ta ita kanta aishar tarwi lana za ta rawaito mana ma waqa fiha abin da ya faru da ita bi uslubin qasasi da salo irin na bada labari bade wanda yake mai ƙayatarwa Ala qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza arada an yakhruja safaran idan ya nufin fita wata tafiya aqra'a baina a aswaji yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa fa ayyatuhunna kharaja sahmuha duk wacce rabanta na a fita wannan tafiyar da ita ya fito kharaja biha ma'a sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita wannan tafiya tare da ita saboda haka masu mata da yawa suna da dama ta idan tafiya ta kama zaka je kai kwanaki kana so ka tafi da ɗaya daga cikin matanka ana iya ɗaukan salon ƙuri'a in so hudun ne sai ka samu takardunka guda hudu guda uku sai ka ce zaman gida ya kama ki ɗaya kuma sai ka ce da ke za a tafi sai a nannaɗe sai a kaɗa sai a watsa kowace ta je ta ɗau ɗaya duk wacce ta ɗauko zaman gida kama ta ita ɗauko kan ba laifin ka ba ne wacce ɗauko da ke za a tafi to tafiya ta same ta to akwai wannan salo za ka iya bin wannan in ka so kuma za ku iya yin tsari da kai da su shi duk sanda tafiya ta kama na a tsakanin nan za a tafi da uwar gida in wata tafiyar ta taho mai bi mata in wata tafiyar ta faɗo mai bi mata har a zagaya biye da kuka yi in kuma wata ce a cikin gaskiya ita tafiya ba ta iya jure wa tafiya in ma za a yi ai tsakanin su wanta da wanta ita ta yafe tafiya shi na cikin ruwan sanyi ta hutar da ku dai salon da kuka tsara an bar abin da yalwa a shari'anci to manzo kan bi wannan salon na yin ƙuri'a inda mace tara in za zagayen za a yi fita nawa za a kan a zo kan wata an gane ko to kuma ita ƙuri'a ta iya kasancewa a tafi da ke wannan karan wata tafiya ma a yi da ke duk ba da Allah bai iya to kuma wannan dama sun gamsu cewar ba kai ka abin nan in ma gana ma ka ce to kuma rubuta da kanku kan ma a ce kuwa ko ta loga da ka bayar shi sa take ɗauko wacce take ci din <laughs> ko ba ka ba qalat fa aqra take cewa sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi ƙuri'a tsakaninmu fi ghazatin gazaha a wani yaƙi da ya halarci yaƙin fa kharaja fiha sahmi sai aka yi dace rabona na a fita da ni ya fito fa kharajtu ma'ahu sai na fita wannan yaƙi tare da manzo ba'da ma unzila hijab wannan fita yaƙi ta kasance bayan an saukar da ayar tsari an ɗora wa bata na manzo da na wasunsa cewa lallai su zama cikin tsari kada a rika samun shiga gidan mata wanda ba matan mutum ba ba kuma muharramansa ba sannan su ma su zama cikin wato ainihin shigar da ba wani ma zai san wace ce wannan ba sai ta dalili wa ana uhmal fi haudaji ni ana dora ni ne in ji ta akan wato ainihin rumfar da ake azawa raƙumi wadda mata suke shiga akan yi musu wato ainihin ɗan ɗaki sai a wato ainihin sa su a ciki shi ake cewa haudat to da ta take ciki tana ciki ba wanda ya san wace ce a ciki sai an zo kowa ta ɗan yaye kamar za ta fito daga ɗaki ta fito daga ciki wa unzal fihi ana wato ainihin ɗauka ta a ɗora a sauke akan wato wannan shi ɗan eh, rumfa da ke kan wato abin hawa raƙumin ko makamancinsa fasirna hatta fara faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min gazwatihi hitil, sai muka tafi wannan yaƙi aka je aka fafata har wato ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kammala wannan yaƙi wa ya kamo hanyar dawowa wadanauna min madina muka yi kusa da garin madina akan hanyar ta masu dawowa adana lailatan bin rahil manzo sallallahu alaihi wasallama ya sanar da tashi a tafi a wani dare in an yi zango to za a tafi a matsayinsa na kwamandan yaƙi kan ce to tafiya fa za ta kasance mana cikin daren nan ko kuma muna asuba za mu ɗauki hanya saboda duk wani wanda yake da abin da zai shirya shirya su da ka adana lailatan sai iya kuwa ko ya sanar a wani dare bin rahi da cewar za fa a bar wannan guri da aka yi zango faƙuntu hina adani sai na tashi lokacin da wato anin masu sanarwa suka sanar da bin rahil barin wannan guri da muka yi zango fama shaitu hatta ja wasu ta ce sai na kama tafiya har sai da na ƙetare dukan yawan adadin wato mayakan da ake da su ta fita daga cikin rundunar yaƙi ta manzo sallallahu alaihi wasallam falamma qadaytu min sha'ani yayin da naje na gama abin da zan yi na biyan bukatata to da kan an ce za a tafi mai jin tsuguno zai zai je i nisa dan cikin ibar cikin rundunar mayaka ije i i juyo i dawo to da kan tafiya ta kama bai da matsalar tsayawa zai tsuguno ko wani abu mai kama da haka to saboda haka ce sai na fita na bar wato ani shiyar wannan runduna na ji na gama abin da zan aqbaltu ila rahal sai na wato anin fuskanto wajen sirdin da zan hau na wannan abin hawa na fala mastu sadari sai na shafa kirjina fa'iza li min jar'i afar qadin qata sai kwatsam na ji'a ah, abin wuyan da ke wuyana na wasu duwatsu da ake cewa duwatsun alfa wata alkarya ce ko wani guri ne a cikin garin yaman to akwai duwatsu da ake samu ake jerawa kamar da ake jera murjani ko ake jera tsakiya ko makamantansu ko yadda ake jera carbi an shi ma carbunan haka za ga wasu nau'in wato duwatsu masu sheƙi da ƙyalƙyali surakatu wannan ɗan duwatsu da suke aka mata abin ta abin waya da su ta ce in shafa sai naji ashe ya tsinki can da ta ce ta biyan bukatar ta juyo ashe a can ya tsinki to da haka neman abin waya ya kama ta fara ta ce sai na koma falta masu ikili na nemi wato ainihin wannan abin waya da ya tsinke daga jikin waya na fahabasa liftiga'u sai neman wannan abin waya ya tsare ne daga yiwuwar mazan dawo za a tafi kuma wa akbalar ar kano alladhina kanu li sai wato anin mazajen da suke zuwa su ɗauki wannan rumfar da take hawa ciki su saka akan wato abin hawanta a tashe shi a tafi da shi suka zo suka wato anin daga wannan eh, rumfa fahtamalu haudaji sai suka daga wannan wato ane rumfatawa farahaluhu ala ba'iri suka dora ta kan siddin wato raƙumina allazi kuntu arkabu wanda nake hawa wahum yahsibuna anni fihi zatansu ina cikin rumfar tunda an sanar da za a yi tafiya kenan na gama shi na ni har na shiga na zauna ba su ga fitata ba wa kana nisa'u id Ta ce kuma a wannan lokacin mata khifafan dukkanin su galibi yan shafal ne ba a da wata mace mai jiki lam na mata a lokacin ba su nauyi ba ba ce ba walam ya'shahunna laham walam yaghshahunna kai walam yaghshahunna laham nama bai baibaye su ba ko bai lullube su ba an gane ko wa innama a kunnan ulqa haƙiƙa a wannan lokaci mata dan abin da bai kai ya kawo ba suke ci min at na abinci saboda ka ba a ci an gyatse bai na za a wata ce ba falam yastankir falam yastankir al-qawm hina rafa'uhu thiqal al-hawdaj su waɗannan mutane da suke daga wannan ɗan rumfa take hawa akan wato raƙuminta ba su yi musa ko ba su tantamar ba ta ciki ba dangane da abin da ya shafi nauyin ita rumfar sun ɗauka tana ciki da sun san mata dama ba wani nauyi ne da su ba wani teɓa ne da su bare su ce ba su ji nauyinta a ciki ba suka ɗaga sai suka ɗauka kowai tana ciki fa hamaluhu suka ɗora wannan siddi akan wannan raƙumi wa kuntu jariyatan hadithatas sin tace a wannan lokacin na kasance jariyatan mai ƙuruciya ta sinni mai ƙarancin shekaru shekarunta ba su da yawa fa ba a jamala sai suka tashi raƙumi wasaru suka tafi fawajattu ba ba a da mastamar ban tashi ganin abin wuya na ba sai da rundunar nan ta kama hanya suka tafi runduna ta wuce an banni a can neman wato ainihin abin wuya faji'tu manzilahum sai nazo gurin da aka sauka din inda daga nan aka tashi aka kama hanya aka tafi walaysa fihi ahad naga ba kowa kamar an yi shara fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi kawai sai na nafi gurin da na sauka a san da aka sauka a wannan fili inda aka san nake kawai sai na je gurin wa zanantu annahum sayafiduni na tabbatar da cewar ai za su ga sarrasa rasa ni za a gaba a ganni ba fayarji'u ilayya fayarji'una ilayya sai zama sun dawo dan neman ina aka bar Aisha tace tunda da na san tunda na san za a gaba a ganni ba kuma za a ci a ce a koma ina aka barta to barin zauna a inda dama aka san nake zama in an zo a tarar da ni maimakon kuma in nausa garin neman su a yi bi babu fa baina ana jalisatun tace a halin kasancewa ta ina zaune galabat ni ainaya sai ma bacci ya kwashe ni idanuwa na suka rinjaye ni kawai sai bacci ya ɗebe ni fanimtu sai na kama bacci a gurin wa kana safwan ibn al-mu'attil safwan dan mu'attil ya kasance a sulami dan kabilar bani sulaim thumma zakwani sannan dai wanda ake danganta zuwa ga zakwan cikin dai dangi ne arrasa min wara'il jaysh yayyo tafiyar dare bayan shuɗewar runduna shi ne manzo ya wakilta izo ibibiya inda wani wanda ya yadda abinsa a ɗauko dama akwai tsari irin nan na kwamandan yaƙi in aka yi zango a guri aka tashi aka tafi to bayan yayewar jama'a daga wajen da tafiya da ɗan wani lokaci ana sa wasu su dawo a zo a bibiya inda wani abin da aka yar a ɗauko a taho da shi ta ce sai wato ainihin safuwan ɗan mu'attal iya tafiyar dare bayan wato shuɗewa ita rundunar ibarota ita ho wajen da aka yi zango aka tashi faddalaja ici tafiyarsa cikin dare fa asbaha inda manzili asaba ta masa a daidai gurin da nake zaune nake jiran zuwan a zo a tafi da fara asawa da insanin na'i sai ya ga duhun mutum mai bacci a filin gurin fa'ata ni sai ya zo inda nake fa'arafa ni ya gane ni ce hina ra'ani yayin da ya gani ya aka ya gane ita ce wa kana ya rani ƙablal hijabi da can kafin a saukar da wato tsari da rufe ko ina na jiki ya san wace ce ni aisha sau da da ya gani din sai ya gane cewar aiko aisha ce tun dama sanayya ta gabata tun da fastai kastu bistir ja'i sai na farka ta dalilin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dinsa da ya ganni kawai ya ga Aisha ce ko sai kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kuma faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dinsa ita ce ta farkar da ni daga baccin hina arafani yayin da ya gane ni ce fakhammartu wajhi bijil babi ni kuma ina farkawa sai na ja mayafi na na rufe fuska wallahi ma kallama ni bi kalima ta ce na rantse da Allah bayan cewar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da i bai ce min kala ba kalma ɗaya bai faɗa ba wala sami'tu minhu kalimatan gaira stirja'i kuma ni ban ji ya faɗi wata magana ba bayan gama faɗar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da dai wahawa hatta ana kharahilatahu sai ya nufo inda nake din nan sai sun kuyar da dabbarsa abin hawansa fa wati'a ala yadaiha ya take kafarta to da kan aka sun kuyar da ta zauna to ka taka kafarta ta gaba to ba magana ta yunkura ta tashi kama kayan mata wani da bai ne sai in ka dauki kafa ka kayan mata alama sanan ta yunkura fara kiftuwa sai na hau wannan dabba tasa fantalaka ya ƙudu bi arrahila sai kama hanya ina min jagora ina kan wannan dabbatansa ya zama shine dan janta ni kuma ina kai hatta a tainal jaishi har muka rundunar manzo sallallahu alaihi wasallam ba da ma nazalu mu'arrisina bayan sun sake yin wani zangon cikin dare fa halaka man halaka fi sha'ani faruwar wannan ta sa wanda ya halaka ya halaka game da al'amari na wa kana allazi tawalla kibra kibra ifki wanda ya dauki ragamar ko jagorancin kaga wannan kage laifin wannan kage wanda ya dauki nauyin laifin wannan kage Abdullahi ibn Ubay ibn shi shine Abdullahi dan Ubay dan salu shine jagoran cewar a ai shiryayya ce kawai da aisha da safwan sun wato ainihin watsewarsu sun sheke ayansu intisharu sha'i'ati fil madina yaduwar wannan jita-jita a cikin garin madina faƙadimna madina aisha ta ce muka iso garin madina fashtakaitu biha shaharan sai kuma na yi ta fama da rashin lafiya tsawon wata guda an sha tafiya to ko tafiya neman abin wuyan da fargaba a ya isa ta gaji ga tafiya ta wurin yaƙi kuma ga harkar hawan raƙumi ga shi ta samu kanta ba inda ta saba hawa ta sake ba ta hau wato raƙumin da ba wanda ta saba hawa ba wancan da rumfa injin gina ma kai a jikin rumfa ta zama maka wata matokari wannan kwa ba haka ba ne <coughs> ta da na dawo su kama wato anin na koka ne ta fama da rashin lafiya tsawon wata guda wannasu na fi qawli ashabil ifki mutane kuma suna ta kutsawa game da maganar da ma'abota kagen da suka yi min kage suka faɗa wala ash'u ni da aka yi wa kagen ban san an yi ba ma ban san da haka bane wa ma yaribuni fi waja'i kuma ba wani abu da ya sa ni wato ko wato zargi ko kuma wani kokwanto game da wannan rashin lafiya ta cewar akwai wani abu da yake faruwa game da ni la'ara minan nabi sallallahu alaihi wa lutufa illa kawai na ga bana na ganin abin da na saba gani na tausasawa daga wajen annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi allazi kuntu ara minhu wanda na saba gani a gurinsa hina ashtaki a lokacin da na koka da wata rashin lafiya in ban da lafiya na san yadda manzo yake haba haba da ni yake tarairaya ta amma a wannan rashin lafiyar ban samu wannan daga wajensa to inda wani abu zai sa san in kawo a raina to ko wani abu yana faruwa ne to wannan ne amma ban san me ake faɗa ba a gani inna ma yadkhulu fa yusallim a wannan lokaci da nake wannan rashin lafiya tsawon wata guda manzo kawai abin da yake yakan shigo sai i sallama tun mai kulu sannan yace kaifa tiku ya wannan aboki wannan mara lafiyar ya take ciki ta salan haka yake tambayar rashin lafiya wanda da ina rashin lafiya ba haka yake mu ba tun mai sarif in aka gaya masa cewa ai da sauki kawai sai juya ba wani maganar izo ki tarere ni sannu ya kika ji ya jiki ya waye duk abin da saba samu da gurin samu da lafiya a wannan karan babu fa zalika alladhi wannan abin kawai shine abin da nake ga yana sa ni wani wato zarge zargi ko raye raye minhu game da shi manzo me yake faruwa ne yake min haka wala ash'uru sharri amma ni ban san da sharrin da aka yi min ba hatta na ƙahtu har sai da na samu sauƙi jiki ya lafiya amma dai da rauni shi yake cewa na ƙahdu irin a ce sai da na ji dama-dama in ji bahaushe ko? eh fakarastu ana wa ummu mista sai na fita <clears throat> ni da babar mistahu ƙibalin manasi muka yi wajen gari in an ce manase fili fetal da yake a wajen gari in sun buƙaci wato biyan buƙatar tsuguno haka ake kamar da ya ƙauyuka har yanzu haka ake galibi ba a ban ɗakuna a cikin gari suna ganin cewa za ka zo ka ban ɗaki a gida ka ishi kanka da warin abin da ka ma can kai kawai ya bushe gara ta wato an mayar da shi ƙasa shi ke ko zago to saboda haka ta ce sai muka yi wato ainihin wajen gari wahiya mutabarrazula wannan wajen garin shine gurin zuwan mu mu biya bukatar tsugunu wa kunna la nakhruju illa laylan kuma mun saba ba ma fita yin tsugunan sai dare ila laylin zuwa wani daren in akai sai wani daren zaka je kai tsugun in kai daren yau to sai wani daren kuma in baka ji a daren yau ba to sai wani daren kuma haka muke harka tsugun wa dhalika qabla an nattakhidha al-kulub haka tana faruwa da mu ne kafin mu fara samar da makewayi ƙariban min buyutina adab da gidajenmu da babu wato an makewayi haka ake sai an yi tafiyayya a jiya tsuguno a dawo wa amruna amrul arabil uwal al'amarin mu dai game da abin da ya shafi fita a tsuguno irin al'amarin yadda larabawan farko suke da haka muka taso muka gada a gurin iya da kakanni larabawa. fi tabarruzi wajen abin da ya shafi zuwa a yi tsuguno ƙibar laga'iɗi shiyar inda ba wato alin kowa ma'ana wajen gari kenan wa kunna na ta'adda bil kunuf a lokacin muna ganin wato ai akwai cutuwa a ce mutum ya yi ban ɗaki a cikin gidansa duk inda wato ainihin ka nufi gurin wari zai zai rika tashi kuma ka kawo kanka harkar su kuda da wayar sauransu to a lokacin sai muke ganin ya mutum ma zai zo wajen matsuguni a dab da inda yake zama yake harkokinsa to wa kunna nata'azza bil kunfi an nattakhidaha inda buyutina muna ganin rashin dacewar mu yi wato dakuna a gidajenmu fa aqbaltu ana wa ummi misba tace sai muka nufi eh, wato fa aqbaltu sai muka wato ainin fuskanto garin Madina ana wa ummu misbah da ni da mahaifiyar misbahu hina faragna min sha'ina yanda muka kammala bukatar namshi muna tafiya tare fa atharat ummu misbah muna cikin tafiya sai ita uwar misbahu sai ta tintibe min mirtiha a ta dalilin sarƙafewa ƙafata da zani ko mayafi faqalat ta isa misbahu tana yin wannan tuttuɓe sai cewa ta yi mistahu ya halaka ɗanta kenan tana cewa ɗanta ya halaka faƙultu la sai ce da ita bi isa ma ƙultu tirda abin da kike faɗa ya mutum zai riƙa ɗansa cewar ya halaka ina ke ina faɗa ɗanki ya halaka ko halaka ci ta faɗa shi a <clears throat> sai dai a jiki na cewa Allah ya wa na ko ya shirye shi ko atusubbina rajulan yanzu a ce ki riƙa zakin mutum wannan ai zagi ne alhali shahida badar ya halarci yakin badar ita kare shi take ba ta san me ake ciki ba faƙahalar sai ta ce ya hanta sai ta ce da nike wacce baki san dawan gari ba alam tasma'i ma qala baki ji abin da mislahu yace bane game da ke hakike kare shi qultu wa ma qala <clears throat> sai ce da ita me mislahu yace da hazza ce da shi ya halaka fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifk anan ne ta bani labarin abinda masu kage gare ni suke faɗa cewar ai da Safwan ibn Mu'attil da ni mun je mun yi zinamu fazdattu maradan ila maradi tace sai rashin lafiya ya ƙaru akan rashin lafiya da nake ciki ta dawo sabuwar mara lafiya ta ji abin da wato ya bige ta ya taba zuciyarta aisha radiyallahu anha tasta'dhinu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lil audati ila baiti abawaiha matashiyar mu shine bayani akan aisha Allah ya yarda da ita tana mai neman iznin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan ya bata dama da izini dan ta koma gidan babanninta za ta kuma gaban babata da babanta qalat falamma rajatu ila baiti aisha ta ce yayin da na dawo gidana dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shigo ya sallama wa qala yace wa kaifatikum ya wacce mara lafiyar taku fakultu e idan li ila abawayya sai nace da shi ya mallan Allah kai min izini ina son je wajen babata da babana qalat wa ana hina idin uridu an astaqil al khabara min qibalihima tace a lokacin abin da yasa na nemi izinin sa zan je gaban iyayena ina so in je in samu tabbacin wannan labarin a gurin iyayena sun ji sun san me ake faɗa game da ni fa'adina li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya min izini fa'ataitu abawayya sai na je gurin babata da babana fa qulti li ummi sai nace da babata ya ummata ke babata madha ya an-nasu bi wai me mutane suke faɗa ne game da ni ta nuna kamar ma bata ji ba fa qalat sai tace ya bunayya ya ke yata hauwi hawwini ala ki sha'an ki wato sauƙaƙa wa kanki wannan al'amari ki mai da komai ba komai ba in ji bahaushe ko fa wallahi tace mata na rantse miki da Allah laƙalla ma kanat imra'atun qat sam sam karanci ne a ce mace ta kasance wazi'a mai haskakawa inda rajulin a gurin wato magidanci ma'ana mace ta zama mai haskakawa a gurin mijinta karanci ne a ce mace ta zama mai haskakawa a gidan mijinta yuhibbuha mijin nan na matukar santa wala ha kuma tana da kishiyoyi illa aktharna alaiha face sun yawaita ce ku ce akanta ki kwantar da hankali wani abu da ke faruwa ki ɗauke shi ba komai ba qultu subhanallah ta ce sai ce tsarki ya tabbata ga Allah ashe ma iyayena duk sun san da wannan bayanin ki wala qad tahaddatha an-nasu bi hadha ce ah to wai mutanen ma suna zantar da wannan magana kuwa haka abin yake qalat ce ai fa bakaitu tilkan layla wannan daren kaf din sa kuka na rika inji Aisha kuka kawai nake hatta asbahatu hakkari ya waye mun naga asuba. la yarqa'uli dam'un hawaye baya yankewa a fuska wala aktahilu bi naumin kuma ban kiya sa bacci a idona ban ganshi ba ma ba bacci kuma hawaye baya yankewa haka na kwana thumma asbahtu abki sannan na waye gari kukan nake ban daina ba wannan abun a ne النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه في شأنها yanzu kuma mun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ina mai neman shawarar wasu daga cikin sahabbansa game da al'amarin matarsa Aisha. Aisha ta ce fada a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Ali sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kirawo Aliyu dan Abi Talib wa Usama ibn Zaid ki kirayi Usama dan Zaid hina stalbatha alwahyu a daidai lokacin da wahayi yi jinkirin zuwa yastashiruhuma fi firaqi ahli ina mai neman shawarar su game da rabuwa da iyalinsu sakin Aisha zai kokoye batta qalat tace fa amma usama amma ta bangaren shi usama fa ashara alaihi bima ya'lamu min bara'ati ahlihi sai ya baiwa annabi shawara game da abin da ya sani na kubuta iyalansa wa billadhi ya'lamu fi nafsihi min alwudd lahu da kuma abin da ya sani da ke zuciyar manzo wanda ya fito fili alamu suka nuna na yana matukar kaunar iyalansa fa qala usama sai usama yace hum ahluka ya rasulullah aisha fa matarka ce iyalanka ce ya manzon Allah wala na'lamu wallahi illa khaira na rantse maka da Allah mu dai bamu san wani abu tare da ita ba sai alkhair kuma wannan alkhairin da muka sani akan sa zamu gini wa amma ali amma shi ali ibn abi talib dan abi talib fa qala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah lam yudayyiq Allahu alayka Allah fa bai kuntata maka ba wan nisa usiwaha kafir mata ba ita bana nan birjib dan me zaka matsunta kanka Allah ta koka ne mota an gane ko haka dabi'a shawara take to kaga wannan ga dabi'ar mace mai rauni baka isa ka ce ba za ta ji kaikayi a wannan magana ko ko me shirin su da na ali a wannan abin sai ya rika wato taba ta shi ya ce a rabu da ita kenan ma daukar ta yake iska kenan an gane ko musamman mata dama dai su waɗannan masu tarbiya ne in banda haka ko an dare ta ai kuma ba maganar ta daɗi to bayan ya bashi wannan shawara sai ya ƙara masa cewar wasalil jariyata tambayi wannan baiwar da take kai kawo a gida mata su suka san mata akwai barira wacce take wato ta zama yar cikin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ita Aisha ta biya kuɗin fansarta daga wajen masu ita an ɗora mata fansa ta zo ta gaya wa Aisha Aisha ta ce to bari zan ba su kuɗin a fanshe ki har suka ce to sai dai idan an fanshe ta cin gajiyarta idan da za ta mutu su da suka zama da ita baiwa suka yanta ta daga baya suka ba ta damar ta fanshi kanta su za su ci gajiyar wannan suna shi ne sharaɗinsu su annabi ya ce rabu da su su sa sharaɗin a banza a wofi duk wani sharaɗin da babu shi a littafin Allah aikin banza ne wanda ya yanta bawa shi ke cin moriyar bawa ki saye ta ki yanta din maji wanda zai zo ya ce baki ce zaki ce gajiyar ta to wannan baiwar tana tare da ita to ita da take wato ainihin kaiwa da kawa a cikin gidan duk ta zama ya to ta san komai na sirrin mace mace ita su san mace inda wata alama ta watsewa ko na abu za ta iya sani to ne sai aliyu yake cewa ya mazan Allah ka tambayi wannan baiwar da ke cikin gidan nan wacce ta zama ya take tare da ku tasduquka za ta gaya ma gaskiya abin da ke ku su mata sun san yan uwansu an gane to da dai duk da ya faɗi wacce magana ba ita ce karfar abin da ya dai goya da cewar a sake neman mace wacce ta san harkar mata qalat fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama barira tace sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kira barira faqala ai barira yace da ita ke barira hal ra'aiti fiha shay'an yuribuki ko kin ga wani abu tare da ita Aisha da yake sa ki kokonto a wannan al'amari kin ga wani abu da zai iya baki damar ki ce biri ya kama da mutum an fahimta قالت lahu barira sai barira ta ce da manzo sallallahu alaihi wasallam la wallazi ba'athaka na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ni ban ga abin da zai sa ni kwanto game da al'amarin Aisha in ra'aitu minha amran aghmisuhu alaiha ni ban ga wani abu da zan iya wato aibata ta da shi ba akthara min annaha jariya fiye da in ce da kai ita dai mai kuruciya ce inda wani abu zan faɗa da zaka ce suka ne a garin ta ko kuma wato aibi sai dai in ce maka mai kuruciya ce hadithatu sinni tana da karancin shekaru shi kuma karancin shekaru ba za ga maka abin da mai yawancin shekaru zai ma ba to inda abin faɗa a kanta shine gashi zan gaya maka tanamu an ajini ahliha takan yi bacci ta bar wa mutane garin su a kwaɓe ma'ana kai manzo a kwaɓa ma gari a je a yi bacci faya a cidda jinu faya a kulu akuya ko tinkiya da ke kai kawo a unguwa ko a gari ta zo ta cinye maka gari inda wani abu za a faɗa na aisha wannan ne an gane ko ina masu kama tumaki ga hadisin ku ya zo ko yi eh, aikin da ya kamata malamai su kenan na tafta gwamnati wanda take jin magana su su tattaro irin waɗannan hadisan su gaya mata a lokacin manzo akwai awaki da tumaki suna shiga gida ko ba sa shiga suna cin wani abu ko ba sa ci me aka yi a lokacin manzo kun me sa ba za a yi shi yanzu ba ko saboda haka in kunne ya ji <coughs> ta ce. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tashi a wannan rana da iji waɗannan shawarwari fasta'dhara min abdullahi bin Ubay bin Salul ina mu jama'a su masa uzuri game da duk abin da zai ce akan Abdullahi dan Ubay dan Salul faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal mimbar sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace yana akan mimbari man ya aziruni min rajulin balagani azahu fi ahli waye zai min hanzari game da mutumin da cutarwarsa ta wuce ta tsallake na hatta je ga iyalina in wani abu na ɗauka na mataki ko wani abu na yi mun hanzari ya ci in faɗa abin zan faɗa a kansa ko ban ci bai cin faɗa ba wa min ruwati man qala daga cikin marawaitan wannan hadisi akwai wanda yake cewa da manzo yace man ya adiruni min rajulin balagani adahu sai kara cewa fi ahli baiti maimakon fi ahli a can eh waye zai mun hanzari da uzuri game da mutumin da cutar wassa ta tsallake na hatta tafi zuwa ga jama'ar gidana fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira manzo shi na rantse muku da Allah ban san wani abu game da iyali na ba sai alkhairi ya gina abin da ya sani akan abin da Usama ya gaya masa da abin da Barira ta gaya masa an fahimta ko ya fita da hukunci guda mana ƙara ƙarfafa abin da yake kai da sahabbansa duk wanda yake irin wannan da wuya al'amarinsa imoni ko ya ɓaci walaƙad zakaru rajulan ice kuma gashi sun zo sun ambaci wani mutum da suka danganta masa sharri da ita ma alimtu alaihi illa khaira shi ma ban san wani abu tattare da shi ba sai alkhairi mutumin kirki bawan Allah ne na kwarai wa ma kana yadkhulu ala ahli kuma ɗabi'arsa shi wannan bawan Allah bai shiga gurin iyali na bai shiga min gida illa ma'i sai dai mu shiga tare da shi bai taba shiga min gida shi kadai ba to ya zaka zaci wannan da wanda haka ba ta ai sai in yana shiga gidanka baka nan da kake tunanin zai kulla wani abu amma wanda kana nan tare kuke shiga me ya zaka zaci zai wani abu da kaga duk wani abu za a tunkuɗe masa abin da aka jingina masa ya samar da shi tun kafin faruwa abu shi yasa ba a so ka kai kanka guraren zargi kana kai kanka gurin zargi to ka ba wa shaidan kofa kuma ka ba wa shaidanin mutane dama qalat ce fa qama sa'ad ibn mu'az sai sa'ad dan mu'ad jagoran aus cikin kabilin da ke garin wato anin madina sai ya miƙe ahadu bani abdul ashal ɗaya daga cikin wato zuriyar abdul fa qala ya rasulullah sai ce ya manzan Allah ana wallahi a ka min. na rantse maka da Allah ni ne wanda zan tsaya ma in baka hangari akan haka inda duk abin da ka faɗa ka faɗa dama ta ka faɗa ta samu inda duk abin da za ka yi kai an taɓa ka taɓawar da ya ci a ce ka mai da martani in kana min al-aus idan wanda ya maka wannan abin da ya maka cikin kabila aus yake darabna unuqahu mu yan ausu zamu kashe maka shi zamu sare ma wuyansa kakka damu abin na cikin gida ne muna da yadda zamu wa in kana min ikhwanina min al-khazraj in kuma daga cikin ƴan uwanmu ne yan kabilar khazraj amar amar amar amartana ko amartana fa fa'alna fihi amra kai za ka yi mana umarnin abin da zamu masa mu kuma zamu fa qala sa'd ibn ubada sai sa'd dan ubada wa huwa sayyidul khazraj shi kuma shine shugaban kabilar khazraj wa kana ummu hassan binta ammi uwar hassan wanda yake ɗaya daga cikin wanda suka yaya ta kagen ‘yar ɗan uwan babansa ce kaga ɗanta ya shigo cikin abin an taɓa dangi ko min fakhidhihi ina daga cikin ɓangaren wato ainihin danginsu bangaren abin da ya shafi bangaren uwa ke cewa kuwa cikin wato rukunin rukunin eh, dangi haka ina bangaren rukunin su wa kana qabla zalika rajulan salih abinda aka sani da shi sa'ad dan ubada a da dai kafin faruwar wannan matsalar mutumin kirki bawan Allah ne nagari walakin ihtamalathu alhamiyya amma abin bakin ciki kabilanci ya tunzuro shi ƙabilanci ya kama shi faƙala li sa'ad bin mu'ad sai shi da sa'ad dan mu'ad kazabta ƙarya kake kai ƙarya la amrullahi la taqtuluhu na rantse maka da Allah in dan wato bangaren khazar yi ba za ka kashe shi ba wala taqdiru ala zalika ba ka da ikon yin haka baka isa ba irin da yadda ba shi ki cika baki faƙala usaidu bin hudayr sai usaidu dan hudayr shi kuma yace wa huwa ibn ammi sa'ad shi kuma dan dan uwan baban sa'ad ne ya'ani bin mu'az abin nufi sa'ad dan mu'az wancan na bangaren ausu kenan wanda ya fara magana faƙala da sa'ad bin ubada sai shi da sa'ad dan ubada mai cewa ƙarya yake ba za a iya ba kazabta kai kake ƙarya la amrullahi la naqtulanna na rantse maka da Allah wanda yi wannan abin za mu kafe shi kowaye fa innaka munafiq kai ma ashe munafiki ne tujadilu adil munafiqin dan gashi kana jayayya akan munafikai kana ba su kariya fatathawara alhayyan sai waɗannan wato ainihin rukunin 'yan unguwa guda ko 'yan rukuni guda ko 'yan ɓangare guda illa bambancin ƙabila da ƙabila suka wato ainihin yunƙuro kowannensu ya tunzuro al'ausu wal khazraj abin da ya shafi ausu da khazraj hatta hammu an yaqtatilu har suka himmatu da a fara yayi a kashe juna wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'imun al minbar a wannan lokacin duk da ake wannan manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana tsaye kan mimbarin sa falam yanzil rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi bai sako ba yukhaffiduhum ina wato ainihin sassautar da al'amarin su ina wato ainihin tsawata musu hatta sakatu har saka shiru wasakata shi ma in shiru gurin ya tsit gaba daya Aisha ta ce wa bakaitu yau ne zalika wannan ranar duk da ake haka ni ina can ina ta ɗora kuka akan kukan da ya gabata wannan rana ita ma kuka kawai nake wala yarqa'u li dam'un hawaye baya tsayawa baya yankewa a wato anin idona wala aktahilu bi nawmi kuma bacci ya tafi na daina jinsa bana jin bacci thumma bakaitu lailatul muqbila sannan na kama kuka daren da ibiyo bayan wannan daren wala yarqa'u li dam'un shi ma dai a wannan dare hawaye bai yanke min ba wala aktahilu bi nawmin ban iya samun yin bacci ba take cewa fa asbaha indi abawaya babata da babana su ma haka suka waye gari a inda nake suna kuka da kuka na dan ko ba su yi kuka ba kuka suke bacci ba zai yi ba yakka ta gagara bacci hawaye ya yankewa daga fuskar ko ba ka da ka iya ba za ka je ka ce a yadda ɗanka na kirki ba ne wa qad lailace laylatayn wa yawman sai da nayi dare biyu ba abin da nake sai kuka da yini guda hatta adhunnu anna al faliqun kabidi Haske da na rika zaton anya ku hawaye ba zai wato ainihin billan min a cikin zuciya a cikin wato hantata ba hawayen nan ko ba zai fata fata da hantata ba tunda hanta ita ce mafi laushin abu a cikin kayan ciki in bakin ciki ya bakin ciki wani lokaci sai ta diddige ka halaka saboda wato matsalar ma za ta taɗiga saboda fargaba da tashin hankali da ke ci aikin da suke na tacewa sai su gagara ta ce sai na jiya cewar to kai anya kuma ina zaton kukan nan hawaye nan da nake yi ba zai wato ainihin bullo iratsa wato ainihin hanta ta ba kala ta ce fa baina ma huma jalisa ne indi a halin kasancewar babata da babana suna zaune inda nake yadda ban bacci ba yadda kuka bai yanke min ba su ma sun kasa komai wa ana abiki ni kuma na ta kuka na wa ta ta'adhanat imra'atun min al'ansar ana cikin haka sai wata mace daga cikin mutanen Madina ta nemi izinin shigowa gidanmu ta yi sallama a adantu tulaha sai ne mata izini ce shigo wace ce fa ta biki ma'i ita ma nan ta kama kuka tare da ni wannan ita ce ce min biki na wato alintaya tashin hankalin da ke ita ma tausayi ya sa kuka ta balle da kuka to kun ji yadda aka yi wa Aisha kage duk magana da ake ta faɗa a ce ai wasu suna cewa ai mazinaciya ce har yanzu aka zo ake ake ta waɗari da magana ake sake dawo da ita to wannan ce wannan ne bayani ne abin da ya faru inda baka sani ba yanzu kai ilimin abu to da ka duk wanda zai zo maka da abin kai gare kake a akan abin ka san inda yasa sa gaba to ana za mu tsaya abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cifar da kuskure ko tsiban harshe Allah ya na wannan mai tambayar yake cewa idan mutum zai yi karatun alkur'ani dole ne sai ya yi alwala alwalar mai karatun alkur'ani mustahabbi ce an so wanda zai karanta alkur'ani ya zama yana da alwala don wato cikas tsarki bayan tsarkinsa na imani da musulunci kuma ya samu tsarki na abin da ya shafi wato ainihin alwala amma da musulmi zai karanta alkur'ani ba tare da ya alwala ba bai wa Allah laifi ba kuma sa abin a karba masa mutum ya yi yadda ake bukata shi ya sa in ba manta ba kamar da yake cikin muwaffa da aka ce suna umar ake magana cewar da wani yake cewa kai wa ya ce karanta alkur'ani ba ka da alalaci a ah, kai musaila mutul kazzab ne ya zo maka da sai an da za karanta alkur'ani ba alala ba za karanta alkur'ani ba an gane ku saboda haka ya halatta a karanta alkur'ani ko ba a amma in ana so a yi shi a mafi cikar yanayi da hali to sai a alula wannan shi na abin na musulun magana eh na Thank you. a yake cewa idan mutum matansa biyu ne ana so a san wacce ce za a fara tafiya da ita aikin hajji uwar gida ko amarya sai shi to kun gani ban damar in biya muku duka mutum dama ta ta in biya kujera ɗaya da tawani Allah ya kai wata shekara kuma zan iya samun damar in biya tawa da ta wata to da wa za a fara zuwa kowace take ga cewa to kada a zo shekara mai zuwa din a samu cutar kwalara a ce 'yan najeriya ba za su ba ko makamancin haka ko a ce jama'a ta yawa ta ce ta gaskiya ta take so ta je ta ba ta ce gaskiya ta za ta fara zuwa to abin da za a yi ƙuri'a sai aka yi ƙuri'a aka yi dace sai uwar gida ta ɗauko tafiya to da Allah ya kai mu shekara mai zuwa ba ƙuri'a za da za ya ƙuri'a ku bayan ita wannan ta san cewar ita an jira da ita saboda ko tafiya ta amarya ce yawa nan ba ta ƙuri'a na Ijo na da shi. ce mutumin da bai raka talfajir ba ya zo aka yi sallar asuba da shi ba a idar sai ke ga cikin shari'a ta nuna akwai halaccin bayan idar da sallar asuba a irin wannan lokaci kana iya isar da sallar ka ta raka talfajiri da baka yi ba yake cewa to ka tashi kana yi sai shi kuma wani ya makara bai zo asuba ba kawai sai joni da kai a matsayin ya samu wanda za su yi jam'i yaya sallarsa ta yi sallarka ta yi ba wa da abu kace da yake cewa mutumin da ya sanya safa kuma ya shafa akan safa kamar da ya halatta kana iya yi akan safa ko akan kofi. ita to kuma ita safar akwai inda kafasta tana ɗan leƙowa ta ɗan fashe ya shafarsa da ishafarsa ta yi eh. alaikum salam isu eh, sallan mata gaba ɗaya sallar su karatun a ɓoye suke koya abin yi sallan mata inda ake karatu a fili a shari'ance a fili suke yi inda ake a boye a boye suke kamar namiji kamar mace daidai da daidai abinda kawai aka magana idan sallah ta kama mace a masallaci da ake tarayya maza da mata maza suna sahun gaba-gaba mata suna sahun baya kamar da a lokacin manzo yake faruwa aka ce to mace ta yi ƙasa da muryarta ta jiyar da kanta da wacce take dab da ita domin kada daga muryar ta zama ruwa wasu da suke da wato cutar sha'awa a rai matsala to haka ko a yanzu masallatan juma'a da ake da su suke da bangarorin mata wasu za ga mata suna iya hango sahun maza to in har muryarta ta za ta iya zuwa inda maza suke to bai halatta ta daga murya yanayin da za ta iya cutar da wanda daga cikin maza wato ainihin samu matsala da jin muryarta amma in dai ba wannan to za ta iya daga murya ta ce karatun ta tajiyar da kanta tajiyar da wanda suke kusa da ita mata wannan bai saba shari'a ba rashin fahimtar wannan yasa wasu za a ce da ita ai mata ai an ce ai muryarsa al'aura ce ba wani nassi akan cewar ba za a daga murya ce magana a inda akwai muharramanta ko kuma daga ita sai mijinta ko sai ƴaƴanta wannan ba wani dalili da yake sai ka zo ka tadda mace an hana ta ba ta yin sallah ta salon ta karatu a fili yadda za ta ji yadda kanta ta ji yadda wanda yake kusa da ita amma in ta iya ta kira dan ladi daga nan na can kuma yake ko kuma ita ce dai mai wannan mana ko ta shiga mota sa yi hirar su san rai ta gari har wasu na jin nauyin wannan anya kuma aure ne ba amma ta zo sallah kuma ta rufe ta rufe maganar ta ta ce an ce muryar mace al'aura ce to a cikin sallah ce ko take al'aura banda a mota haya dan an uwa sai eh, saboda haka za su karatun su a fili a inda ake a fili su je da kansu su je da na kusa da su a cikin gidanta ne kuma to me matsala mm. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik